a haka yake masu sauraro assalamu alaikum barkamu da safiyar wannan rana ta lahadi wato tara ga watan rabiul sani hijira na musallahu alaihi wasallam 1438 wanda ya kuma daidai da takwas ga watan janairun 2017 barkanmu da safiyar wannan rana a cikin kuma shirin kanin jaridu a shirin da ke tabo muku wasu daga cikin wato labarin da jaridun mu suka ɗauka alabashi bayan mun karanto muku wasu daga cikin labaran sannan sai mu ba ku dama domin ku shigo ku tofa albarkacin bakin ku wato ku yi tsokaci kenan a akan labarin da muka kawo muku sunana lawal abdulkadir dokalere da zan kasance da ku a cikin shirin a kuma wannan safiya ta wannan rana ta lahadi barkanmu da sake kasancewa da ku a kai tsaye wato ba tare da wani bata lokaci ba za mu je ga jaridun da muke dauke muku da su a daidai wannan lokaci wanda kai tsaye za mu fara da jaridan wato daily trust yadda jaridan akwai labarai da dama amma daga ciki akwai labarin da muka zakulo muku a wannan jarida ta daily trust akwai labarin da ke cewa an ji harbe-harbe wato a kusa da sansanin soji a garin yobe an ji harbe-harbe a kusa da sansanin soji a garin yobe don jin karin bayani idan aka ziyarci jaridan ta daily trust za a samu cikakken wannan labari a har ila yau dai a jaridan ta daily trust akwai labarin da ke cewa yadda karancin ma'aikata ma'aikata da kuma yadda karancin kayan aiki suka karya asibitin kashi na lagos yadda aka samu wato karancin ma'aikata da kuma karancin kayan aiki wanda ya kawo koma baya a wannan a wato asibitin kashi na lagos akwai karin bayani a jaridan ta daily a sai kuma wani labari wanda nake ga da shi zamu karkare da wannan jarida ta daily trust labarin da ke cewa sojin saman najeriya sun sha wato sojin saman najeriya sun lalata matatun mai goma sha shida a shekara wato a shekaran da ta gabata a shekaran da ta gabata ne wato sojin saman najeriya suka lalata matatun mai na bogi goma sha shida a wato a shekaran da ta gabata wato wani kamar kiyasi kenan da aka yi wanda wato sojojin sama suka kai wato hare-hare suka lalata matattun mai na bogi a sai da wannan kuma labari za mu je ga jarida ta gaba wato jaridan the nation wanda daga ciki akwai labarin da muka dubo a wannan jarida akwai labarin da ke cewa hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato efcc ta gano wani rukunin gidaje na dizani hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa efcc ta gano rukunin gidaje na dizani don jin ƙarin bayani idan aka ziyarci jaridar ta da nations za a samu ƙarin bayani a sai labari wato batu ne na rantsar da sabon shugaban ƙasar ghana nana akufo ado wato jaridar ta ce an rantsar da nana akufo ado a matsayin shugaban ƙasar ghana nana akufo ado ya amshi jam ragamar ƙasar ghana wato ragaman shugabancin kasar ghana kamar yadda masu kallo akwatin talabijin ɗinsu za su kalla wato wannan hoto ghana na akufu adanan gashi nan kuma ya ɗauki rantsuwan jarar ragamar kasar ghana wato shugabancin kasar ghana har ila yau dai a jaridan tani Nation akwai labari da ke cewa fasinjojin kamfanin wato jirgin sama wato jirgin sama na Arik sun yi cirko cirko a filin wato a filin jirgin sama na Kaduna fasinjojin wato jirgin sama na Arik wato sun yi cirko cirko a filin jirgin sama na Kaduna wannan wato ina gabe da yana da nasaba da bai rasa saba da wato fara wato gyara filin jirgin sama a babban filin jirgi na babban birnin tarayya abuja wanda ake cewa za a dawo da tashi a saukar tashin jiragen wato sama a nan filin jirgin sama na kaduna wato to sai ga wannan labari da ke cewa fasinjoji jirgin sama na arik wato da suka saba hulɗa da wannan kamfani na jirgin sama kenan sun yi curko-curko a filin jirgin sama na kaduna a to din jin karin bayani idan aka shiga jaridan ta the nations za a samu karin bayani a sai wani labari da ke cewa sojin sama sun sha alwashin hana kara haduwar wato haduwar yan kungiyar boko haram guri guda wato sojojin saman najeriya sun sha alwashin hana hana yaduwar ko kuma haduwar kungiyar yan boko haram wannan da bai da nasaba da fatattakansu da aka yi a dajin sambisa wanda sojojin sama suka ce sun sha alwashin hana sake haduwarsu waje guda wato domin su zama kamar wani kungiya kenan wanda wanda a yanzu haka ana zargin cewa sun rabu sun tarwatse an tarwatsa su daga wannan sansani nasu na wato dajin sambisa a sai labari da ke cewa rikic wato rikicin arewa maso gabas wani kwamiti ya wato wani kwamiti ya yadda da tsarin da shugaban kasa muhammad buhari ya yadda da matakin da shugaban kasa muhammad buhari ya kafa a wannan wato yankin arewa wato yankin wato yankin arewa maso gabas aka ce rikicin wato rikicin arewa maso gabashin najeriya wani kwamitin da aka kafa ya yadda da tsarin shugaban kasa muhammad buhari da kuma wannan labari za mu bar jaridan ta nation za mu je ga jarida ta gaba wato jaridan disney wanda nake gada kuma ita ce jaridan mu ta karshe a wannan shiri na kanin jaridu na wannan rana a labarin da wannan jarida ta dauka ko kuma labarin da muka dubu a wannan jarida ta disney akwai labarin da ke cewa wato kwanaki dubu ɗaya kenan da sace 'yan matan chibok daga makarantarsu ta chibok to jaridar ta ce yau sauran wato take tambayan cewa yanzu sauran guda nawa ne suka rage waɗanda ba a gano su ba jaridar ta ce yau kwanaki dubu ɗaya da sace 'yan matan chibok daga makarantarsu ta chibok da ke jihar borno jaridan ke tambayan cewa sauran guda nawa suka rage waɗanda ba a gano su ba da kuma sai mu ce allah ya bayyana waɗanda ba a gano ba da kuma wannan labari za mu je ga labari ta gaba wanda wani labari da ke cewa bayan wani eh, wato wato bayan wani eh, bayan wani sulhu da aka yi ko kuma wani zama da aka yi da 'yan ta'addan niger delta kawo yanzu wato 'yan ta'addan sun sha alwashin kai wani harhare wato bayan wani ɗan zama da aka yi da su ko kuma aka yi kamar zaman sulhu da su na cewa ba wato kamar za su janye kai wannan harhare. to yanzu kawo yanzu jaridar ta ce sun sha alwashin kai wani harhare a sai wani labari da zai ke ga za mu karkare da shi a wannan jarida ta disney labari ne da ke cewa an ratsar da akufo ado a matsayin shugabar kasar ghana kamar yadda wasu jaridu suka dauka cewar wato duk kusan jaridun ma na sun dauki da labari na cewa an ratsar da nana akufo ado a matsayin shugaban kasar ghana yayin da kuma kasar gambia babu tabbaci game da wato uh, wannan ah, game da game da wato shi shugaba wanda zai karɓi ragaman mulkin wannan ƙasar ghana wannan jarida ta ce an rantsar da sabon shugaban ƙasar ghana nana akufu ado sannan kuma wato yayin da a ƙasar gambia babu tabbaci kasantuwar wato yadda wato shi shugaba mai barin gado ko kuma shugaba ya haya jami ya dan yake jan kafa game da miƙa wannan mulki na ga shugaba mai ci wato shugaban zababben shugaba na kasar gambia da kuma wannan labari za mu dan tafi hutu na dan dakiyoyi kaɗan alabashi idan muka dawo za mu ɗaura daga inda muka tsaya wanda za mu ba ku dama domin ku shigo cikin shirin kamar yadda shirin ya tanadar alakace mu tana kunshe da komai gidan sport ne akwai in cartoon ne shi ma akwai haka idan news ne shi ma akwai shi yasa ake ce mata liberty tv tashar yanci voice for all baba da mama sai liberty mama an papa sai liberty tsoho da yaro sai liberty tashar yanci kana da yanci kina da yanci suna da yanci kuna da yanci kai duk muna da yanci kasance da tashar yanci mu samu yanci a kasar mu Najeriya mu tuna fa yanci ya ɗara bauta liberty tv tashar yanci akwai labarin na batun 'yan ta'addan na delta wanda na karanto nake cewa kamar wato an ji wato an yi zaman wani sulhu wato labarin yadda yake labarin na cewa bayan wani jin shiru da aka yi na kai har-hare da waɗannan 'yan ta'adda suka saba kaiwa to sai gashi yanzu 'yan ta'addan suna ikirarin cewa za su fara kai har-hare wato bayan wani shiru da aka ji na wato kai har-hare da suka saba kaiwa wato an ji dan shiru kwanaki wato kwani an dan tsawon lokaci ba sa kai wannan har-hare sai gashi yanzu suna ikirarin cewa za su fara kai har-hare kan wato za su ci gaba daga inda suka tsaya na kai har-haren da suka saba kan bututun mai da ke wannan yanki na suna na yankin Niger Delta a da kuma wannan labari yanzu za mu je kai tsaye ga nambobin wayan mu da za ku shigo ku tufa albarkacin bakin ku a namban wayan da za a lalube mu akwai sifili takwas sifili shida takwas tara ɗaya takwas uku ɗaya biyar akwai kuma sifili takwas sifili uku sifili tara biyar a shida uku bakwai biyar bari sake maimaitawa saboda masu sauraron a kafar rediyo akwai sifili takwas sifili shida takwas tara ɗaya takwas uku ɗaya biyar sai kuma sifili takwas sifili uku sifili tara biyar uku wato tara biyar shida uku bakwai biyar ga wani akan layi hello assalamu alaikum wa alaikum salam lawan abdul qadir Dokar lere ina maka barka da safiya barka da shigowa da wa muke magana jeje daga kamfanin fati da ke nan garin jaji na amma tare da kai adamu jeje. da farko dai ya magana yan naja da nan ban ban da wannan dalili da suka bada ba ko kuma wannan yunkuri na da ci gaba da abubuwan ba hmm. kuma idan mun tuna kamar sati ɗaya ko biyu na bai ma kai sati biyu ba hmm. da shugaban ƙasa da ita kamfanin nnp sun gaba ɗaya cewa za su sake zama da waɗannan matasa. Hmm. Ba a zaman ba ne ko koya ake nufi. gwamna da kyau idan an zaban nan ni nikan ba shugaban kasa shawara cewa idan wajen zaban nan ya fasa kwai wanda mm. wanda zai yi koshi ne a nan mm. akwai abu biyu ne da ke faruwa su yan bangaren da ne delta mm. akwai inda suke cewa wai alƙawuran da aka ce za a ba su ita wannan gwamnati ba ta fara ba su ba idan haka ne ci na shugaban kasa ka fito eh lalle ba mu bada ba za mu ci gaba da baku idan kuma ka bada manyan nasu ne suka danne musu waɗannan abubuwa da fasa kwai kawai mun ba su wani da wani alhakin kuɗaɗen ku ba ku kaga shi ne magana matsala amma babu jin daɗi a ce za a ci gaba da fashe-fashen nan na wannan abubuwa da suke min yi ana ganin kuma za a fita da aya kuma a ce za a kare ma aya ina da ke waɗannan matasa da shugaban ƙasa ita gwamnatin nan gaba ɗaya ta tsaya tsaf cikin natsuwanta in dai ba a ba su abin a ba su ko ana ba su to gwamnati ta mataki a kansu da ƙarshe ina maka fata alkhairi na kafa kamfanin fasahi a adamu jeje na gode to muna godiya adamu jeje hmm. to da wani akan fatan za ka sake lalaba mu hello wa alaikum salam barka da shigowa kuna magana da injiniya yusuf na muna tare da kai injiniya to ni ma zan yi magana a kan yan tawaye ne da delta din nan ne na gaskiya tsakani da allah ya kamata shugaban kasa ya yi kamar yanayi mm. a kasar nan mm. ya kamata wuta ta maganin wuta tun da dai su an yi da su a siyar da ba mm. ni magani nake kamar amin gaba amin sun ma amin mana godiya hello assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa hello da yana maka fatan alheri a daidai wannan lokaci to muna godiya ina amsa magana lalo baka ne ke daga maraba na amma ta da ke lalo zan ɗauki jaridan nan wanda an ji karan harbe harbe a yobe state mm. kusa da da roƙon Allah wannan aiki da sojojin mu suka suke yi sojojin mu suke yi ba dare ba rana suna kokarin su ceto Najeriya a wannan hali da ta fada hmm. muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsare mana rayukan sojojin mu kuma ƙara musu lafiya ba su nasara akan aikin da suke yi dan mun yaba da aikin sojojin nan hmm. sannan su kuma yan Niger Foi até to muna godiya lalu bakani hello wa alaikum salam wa rahmatullah barka da shigowa da wa muke magana kana da san daura filan makaman gudu na ma tare da kai sani lauren to a hakika gaskiya ni yaron ta ainihin wajen dan yankin na gudu sannan gaskiya kanin ya ga bin yawan hankali sosai mm. idan muka duba yadda yadda waɗannan mutane ake ta kama da shi ake ta kama da shi duk ainihin tsarin kasa na gari ya cika al'umma na gari bai kamata a ce na ainihin kasa irin wannan a ikila da tallafi da harkar tattalin arzikin Najeriya ba. Hmm. An na da mutanen nan an yi sulhu an yi cewa duk idan za a yi an buga su cewa waɗanda su yi haƙuri hmm. ya za a yi a ce wurin eh, a kan al'umma kasa a ce mana gaskiya tsakanin da Allah in wani abun ba a dace abu da shi mana hmm. idan muka duba yanayin yadda tattalin arziki kasar na ake nema a tattalin shi gaskiya tana da tsakanin ta mai ya kamata ka gaskiya za a yi mai yiwuwa in yin yin hanzarin gare mu za ya kamata in za su ne su gani kawai ko ba su gani ya kamata duk abin da gaskiya wani da tare da ta dama ta dauka akan abin ya yi Allah hmm. tsakanin da Allah a abin da zai faɗa ke a tashi na da ya tsara shi da mutane. to muna godiya sani lawrence ah, ga wani akan layi hello. Dukan ne barka da safiya. Barka da shigowa. Murtala Shafin da Rai daga nan garin Kargodam na kira waya nan kusa da garin Jaji a nan karamar kuma Igari Kaduna Najeriya. Na ma tare da kai Shafin da Rai. Mun ji ainihin yan Nijar Delta da suke da ainihin soki burutu. Hmm. To muna ainihin ba da girma shugaban kasa shawara mun sai yana iya ba wa gari shi. Hmm. Lala a ɗan same su kamar yadda ake ta magana a tsara zama in abubuwan da suka ci dan kaddama ne bai zo jan su ba mai girman shugaban kasa ya fayyace ai an bayar gashi gashi da dai sauran su hmm. kuma ba zaman lafiyar suke so ba kuma sani ba wani ne sai barari hmm. mai girman shugaban kasa a dauka mata in na ɗauka ɗaya kuma ƙarin jaririn da ake cewa yau kwanakin 'yan matan cibo ɗin da dubu wasu an ga wasu wasu ma yanzu ba a gansu ba hmm. wa Allah muke riko ya fito da sauran amma bayan su ba akwai ma wasu wasu wanda aka tafi da su a yanzu ba labarin su wa hmm. muna fata Allah ya sa su masu su a karni na a ka lafiya to ma muna nan a nan mun godiya mutu talatu fin da hello wa salam barka da shigowa da muke magana ana magana da baban gida bangis kakuri na'am baban gida ana magana da baban gida bangis kakuri na ma tare da kai sai ka daga ka ya wato ni zan dauki hello kana jina muna tare da kai hello muna tare da kai baban gida ni zan doki jaridar na wada hello muna jinka jaridar na wada ta gano gidajen dizani Mm. na. to gaskiyar lamari muna muna goyon bayan EFCC duk irin wa'annan ya kamata a rinka binciko su ana zakulo su mm. a fatan za a tashi lafiya mai magana baban gida bangis kakuri to muna godiya baban gida bangis ah, kakuri ga wani a kan layi hello hello hello salamu alaikum wa alaikum salam hello da lafiya lafiya alhamdulillah da wa muke magana daga na kake kiran mu ku ta magana da Anas daga Jos na'am Anas ya binnin Jos lafiya to masha Allah mm. na'am na magana Liberty ne? Na'am, da Liberty kake. Ka tare da Liberty ne. Hello Anas. to eh, ina ga wani ya tura anas da fatan zaka sake lalibin mu hello salamu alaikum wa alaikum salam malala abdulkadir dokar da barka da asuba aiki lafiya alhamdulillah da wa muke magana kana magana da mansur baban sadiq daga nan kwaro na'am baban sadiq to ni ma gaskiya zan yi tsokaci akan wannan efcc da ta gano wani yasta na da giza ne mm. to gaskiya kaga irin wannan aiki da efcc take yi wato dole ne wasu manya-manya mm. na kasar nan su kisan a tantanta mako mm. da eh, rahotannin da suka gudana baya an ce akwai sa hannun wasu gwamnoni da ake zargi kaga duk irin waɗannan abubuwan irin tukuru aiki da suke tukuru mm. wallahi shi yasa za a samu ido manya-manyan nan ba za su so a tantance shi ba saboda gaskiyar magana aikin da yake yi hmm. wallahi wallahi sai dai addu'a kawai mu da za mu ci gaba da yi mai a ilin shi ba buhari game da yan da delta hmm. gaskiyar magana hmm. ya kamata a tsaya a fuskanci mutanen nan wai matsalar daga ina ne saboda ina ga akwai wani dan lokacin da ya kira cewa zuwa zauna kafin sabuwar shekara nan kama sun fito sun yi wani jawabi hmm. ce cewa yana cewa fito a sasanta amma su kuma matsalar ba daga gare su bane daga mutanen shi baba buhari ne hmm. ya kamata baba buhari gaskiya ya tsaya bincika a game da al'amarin yan nijar da saboda matsalar mutanen mu ba sa son mutanen mutumin dan arewa duk aka ce wannan dan arewa ne yake wani abu na ci gaba wallahi mutanen mu ba sa so hmm. amma su bangaren su ko da su bai yin abin kirki suna goya mai baya dari bisa dari hmm. ina jawo hankali ga manyan arewacin kasan wallahi wallahi idan suka ba baba Buhari goyon baya hmm. aka gudanar da mulki yadda ya kamata suna da sakamako wajen Allah haka idan suka yi al'amarin da zai tabarbar wannan mulki shi wallahi tallahi Allah zai tambaye su ranar gobe kyamma kuma mu talakawan jihar Arewa da Najeriya ba za mu yafe musu ba fatan za ka tashi lafiya to muna godiya hello hello assalamu alaikum wa alaikum salam ina maka barka da safiya yawa barka da shigowa da muke magana yawa kuna magana da hayo kogi da zai gullahi ba da hayo kogi a na ma tare da kai ni a gaskiya na zai da aka ce wai yan leja da ta su gaba da kai hare-hare gaskiya tsakani da Allah irin abubuwan da yan leja da gaskiya sai ne gaskiya yanzu hmm. a halin yanzu muna muna kokari mu kawo abu da ya ta ba da al'umma hmm. kuma an samu zaman lafiya an ga su kai hare-hare na ba hmm. a gaskiya muna kira ga gaban kasa Muhammadu Buhari da ya kara zama da su sarrafa amma daga wannan zaman da su ba yana da jiya makaman da a gaskiya abu da mu gane da ta mm. zaki da wannan matsalar mm. to to muna godiya sai fillahi baban mara mm. hello hello hello muna tare da kai da muke magana kana magana da adamu na'am adamu na'am adamu daga ina kake kiran mu daga gombe na'am ya birnin gombe alhamdulillah to masha Allah sai ma zan ɗauki kanun jaridar nan ne na bangaren Niger Delta da mm. ke magana. Mm. Eh, ya kamata a samu zama da su waɗannan mutane a san menene matsalar a magance ta, a mm. magancewa ne. Da zai na ya mako hutun fatan alkari da Na'am. na muna tare da ka mu. Ina muku fatan alkhairi. Na'am. Allah ta yaku. to Allah to Allahumma amin mu ma muna maka fatan alkhairi a damu mm, mm. Hello Wa alaikum salam Na'am Aminu daga ina kake kiran mu Na'am muna tare da kai Aminu eh, Ni zan dauki <coughs> magana yan Niger Delta dinnan ne Na'am um, wato zai so shugaban kasa ya yi zama ne da wannan eh, kagera hmm. saboda in kaga makawo ya ce a yi wasan jifa to ya ka dutse ne haka saboda haka kar a biye musu a ce hmm. lallai za a dauki matakai na soja a kansu hmm. ina suna da goyon baya ne na wasu saboda haka muna ganin a zauna da lalama eh, da tattaunawa zai ci za su samu matsala maslaha na ne saboda haka mun kira da zama ma shugaban kasa kenan mm. kuma Allah ya zama da Najeriya lafiya to amin sun mu amin to muna godiya aminu yusuf daga cikin garin kaduna to ga wani akan layi bari mu ji kowa ne hello hello hello assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah to ina maka barka da safiya a lokal dare barka da shigowa to suna na suleiman aisha alis a cikin garin kargwadon da kiraka na'am muna tare da kai to a duk gaskiya ni ma zan dauki da yan jaridar nan sakamakon labarin ta bugi al'ummar Najeriya saboda a yi halin da muke da matsin tattalin arzikin kasar nan mm. kuma su ce za su dawo da bakin aikin su mm. to gaskiya mu ba jin daɗin mu bane kuma yana da kyau masu ba shugaban kasa shawara mu ma muna ba shi shawara to mm, ina jin wurin mu gaskiya yana da kyau a ce waɗannan mutane an ɗauki mataki a kansu in sulhun za a yi a yi sulhun kuma suka ce ba sulhun za a yi ba to ba san mai yiwuwa mm. gaskiya da miliyoyin mutane su sha wahala dan ƙalilan su ji daɗi gaskiya waɗannan ƙabilan kawai ta fatar da su mm. gaskiya mu yan najeriya ba za mu yadda ba mu ɗauki wannan lamuni da suke so su fata mana arzikin ƙasa ba mm. dan ƙasan ina tunanin ba su kaɗai ne a ƙasan ba kuma ko da suke takama da wannan man fetur mm. to su je su tambayi kakannin su ce da ne aka hako wannan fetur da fa kayan noman iyayenmu ne da kakanninmu na nan arewa gaskiya wannan man fetur ba su kaɗai ba ne yana da kyau su san cikin natsuwarsu in za a zauna a sulhu to a zauna a yi sulhu da su in ko ba haka ba a kwakwatar da su a wannan wuri ko mm. mu ci gaba da harkar ba Najeriya ta maka fatan alkhairi ka tashi lafiya to muna maka fatan alkhairi mu ga wani akan lai hello hello hello hello muna tare da kai mun dauke ka wa alaikum salam barka da shigowa da wa muke magana sunana ahmad zangon dosa na'am ahmad Eh, to zan karkata ne ya gari sai da suke magana a kai media delta a gaskiya mutane abin da suke ba sa kyautawa tsakani da allah mm. shugaban kasa na kokari a kasa ta zauna lafiya su kuma ba sa so mm. to muna fatan allah ya mana maganin su fatan za ku tashi lafiya to mun gode ahmad hello wa alaikum salam Na kwana an tafi lafiya. Lafiya alhamdulillah. To ne magana Bala Komanda ne daga Bukur jihar Plateau. Na'am Bala Komanda. Na kira kuma muku fatan alkhairi dan bana fito yanzu har yanzu wallahi. <laughs> to Allah ya saka muku da alkhairi wannan shakka ta yanki da kuka ba mu yanki kuma muna faɗan albarkacin bakin mu a kanin gari Allah ya saka da alkhairi amin sun amin muna godiya to muna godiya bala komanda daga bukur ɗin jihar Plateau a wani akan layi Hello. هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام sunana salisu mai shago daga marbantan na salisu mai shago to don kamar ina ma fatan alheri muna amsa hello salisu ba tare da kai ai layin salisu ya ya yanki ga wani a kan layi hello wa alaikum salam barka da shigowa da muke magana ana injiniya samai da abubakar jawar waje. injiniya domin ma bari karkata wurin a gyarin ne da lantarki nan hmm. da mutanen nan ba su za a fahimci juna mm. ainihin wannan aiki na ta'addanci da suke mm. da su zo a zauna fahimtar da su wannan kasa kasa suke ba da su su cutar kan kansu ne sauran kasa kuma gaba ɗaya na su kwanta da mm. gaba ɗaya to so samu ne dokar da gaban ƙasa mai zama na ƙarshe da su ya kasance sun fahimta wannan abubuwan da suke su gane kansu ba suke cutarwa ba al'ummar najeriya ba da sauran kasa gaba mm. da fatan allah ya sa za su fahimta haka kuma wannan aikin ta'addanci da suke allah ya sa daga wannan karan sun bari kenan mm-hmm. dokar dare shi lafiya to mu ma muna godiya muna maka fatan alkhairi ga wani akan layi hello wa alaikum salam wa rahmatullah

muna muna mun ma ga kalan babu Buhari yana kokari ya farfado mana da yankin mu na arewa hmm. saboda haka suna ganin kamar an dogara da su kamar su ce ba Najeriya arziki hmm. Allah ya ce ba Najeriya arziki mun ma muna da arzikin nan kuma ga nan ana yunkurin tonowa hmm. saboda haka dan Allah ya san albarkar su fata ko da mutu kuma su gaba da yi suna illata kansu ne domin ba abin da ya dame mu tunda an ga an zo mu da su kamar ba haruna ba ku tsaye an ba su baki an ba su baki sai kike ci gaba da yi abin arziki ne kai su ce mawa abin da ya dame wani ഇതിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പകർന്നു കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് കായ അറിയിക്കുന്ന karɓa. Mm. in ji sun yi wannan kaga son suka fi dawo mu ba za mu ba ta gurin sai kwasu ba ta gudan Allah su gaba da mm. wajen za ku tashi lafiya lawal Muhammad hakim. to muna godiya lawal Muhammad Hakimi to ai dai kada a sha'afa shirin kanin jaridu na zuwa muku ne daga kafafen yanci liberty radio da kuma liberty television da ke nan garin kaduna wato a arewacin najeriya kafin shirin ya ci gaba bari mu ɗan yi ratse. amfanin remote mun nan kuke ganin haka hmm. to ai ba sai kun canza channel da in banda abu domin liberty tv tana kunshe da komai idan sport ne akwai in cartoon ne shi ma akwai haka idan news ne shi ma akwai shi yasa ake ce mata liberty tv Special yanci voice for all baba da mama sai libati mama and papa sai libati tsoho da yaro sai libati Special yanci liberty tv da kuma liberty television da kuma liberty radio wanda ke zuwa muku kai tsaye a daidai wannan lokaci a kuma wannan safiya ta lahadi akwai labarai da muka kawo muku da dama akwai labarin da ke cewa kwanaki dubu ɗaya kenan da sace 'yan matan chibok daga makarantar ta chibok da ke jihar borno wanda jaridan disney ta ce a kawo yanzu 'yan mata nawa suka rage waɗanda ba a ceto su ba sai kuma batu na wato rantsar da shugaban ƙasar ghana wato nana akufo ado wanda ya karɓi rantsuwa a jiya kenan na jan ragamar ƙasar ghana a matsayin shugabar ƙasar ghana wanda aka ce an rantsar da shugaba nana akufo ado a matsayin shugaban ƙasar ghana akwai kuma labari da ke cewa hukumar wato wannan labari na jaridan the nation kenan da ke cewa hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato efcc ta gano wani rukunin gidaje na dizani aka ce hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato fcc ta gano wani rukunin gidaje na dizani a sai kuma wani labari da ke cewa a wannan jarida ta the nation labari da ke cewa fasinjojin kamfanin arik sun yi cirko-cirko a filin jirgin sama na kaduna fasinjojin kamfanin arek sun yi cirko-cirko a filin jirgin sama na kaduna sai kuma wani labari da ke cewa sojin saman najeriya sun sha alwashin hana kara yaduwar wato 'yan boko haram kenan ko kuma yaduwar kungiyar boko haram wato kasantuwar cewar bayan fatattakan da aka yi musu daga dajin sambisa wanda wasu ke cewa 'yan boko haram din sun tarwatse wasu wurare to ita kuma rundunar sojan sama na najeriya ta sha alwashin hana yaduwar waɗannan ƙungiya wato ko kuma haɗuwar ƙungiyar su zama kamar wasu wato su zama kamar wata kamar ƙungiya kenan waje guda da rundunar sojin sama ta sha alwashin hana yaduwar waɗannan ƙungiya a to yanzu za mu kuma gare ku ku masu kallo da kuma masu sauraro wanda na ga za mu raba lambar waya kasantuwar cewar ɗazu 'yan cikin jihar kaduna sun fi shigowa cikin shirin a wajen jihar kaduna za a lalabe mu a sifili takwas uku sifili tara biyar takwas uku bakwai biyar wajen jihar kaduna kenan za su lalube mu a wannan namba sai kuma cikin jihar kaduna za lalube mu a sifili takwas sifili shida takwas tara daya takwas uku daya biyar ga wani akan layi hello wa alaikum salam barka da shigowa da wa muke magana kana magana da Idris mai damma ina kiran ka daga sabon garin Zaria. Na'am Idris. Gaskiya na ji batu da aka ɗauko ala sa kaya alheri. Allahumma amin. Ni zan ɗauki magana nan na da suka yi suke jiran jirgin Farik a filin sansanin jirgin na da Kaduna. Mm. Ni gaskiya kusan abin da na fahimta a wannan rashin jirgin nan zuwa jihar Kaduna. Mm. An rashin san a samu wani cigaba a jihar Kaduna. Mm. ne kusan ya sa mutanen haka saboda in dai aka ce mutanen suna ba sun shigo su tashi a nan jihar kaduna to za a samu wani waɗanda mutanen da za su iya ganin wani fili da za su su investin business ɗinsu tun da jirgin nan kusan dama na mutanen kudancin nigeria ne kusan da nake faɗa kusan saboda ganin da suke yi yan hmm. har jiragen su suna zuwa nan to mutane suna sauka hmm. za su ga to ai akwai inda su su da festin kamfani ko kuma sa kudin su a noma hmm. ko wani abu to tsakani da Allah wannan kusan ya kamata mutanen mu ma hmm. da daɗa waya hankalta a kai mutanen mu na arewa kenan waɗanda suke ganin za su ɗauki kayan su sai su investin a kudancin sannan kuma zan dauki magana ne da delta ɗayan aganjar da suka ce za su ci gaba da kai har-hari to gaskiya magana ta gaskiya mu gaya mu junan mu gaskiya dalili kuwa su mutanen nan kusan akan ce ana zama da su hmm. to amma sai kan daga baya sun fito sun ce su ba da su aka zauna ba hmm. dalili kuwa su da su aka zauna din hmm. ya kamata su gwamnati ta duba ta san da su waye za ta dinga yin zaman su waye kuma wa'annan avengers din da suke kai wannan har-haren da ba yadda za a ce ba a san su ba kuma ya kamata mutane ka zo ya ce wai a bi ta dokan karfi ko wannan abu da mutanen nan wuta gaskiya ni ina ganin kuskure ne tsakani da Allah da mutane ne mutum ya je wajen nan ya ga yadda suke mm. tsakani da Allah suna da wani matsanancin guri tunda muka mm. to da da ai kasanto cewa akwai mutane da dama a kan layi mm. na gode a wajen da dama dan ka tashi lafiya to muna godiya <laughs> ga wani kan layi hello hello hello hello ma tare da kai yawa kuna lafiya ko lafiya alhamdulillah da wa muke magana da gidan kai kirma na'am abdullahi daga jaji mm. ina son in dan yawa ina son justin dan kari ne akan na'am ina son in dan kari ne akan magana yan bakirin na'am wato mm. idan za a tuna mm. baya lokacin yar aduwa mm. ba ya ba su abin da ake kira amnesty ba ya kuma sai su ba da bindigoginsu da su ta amfani da shi ba mm. to wai ba a tunawa ne a ranar nan a bayasa mm. a yanaguwa ba a tunawa daya daga cikinsu da ake kira afirka ya ce shi ba su ba da bindigoginsu na gari ba hmm. idan gwamnati ba ta yi masu abin da suke so ba za su koma su ɗauko bindigoginsu masu kyau da suka ajiye a ruwa hmm. to ka gani ya nuna cewa su ba su da godiyan Allah hmm. kuma duk abin da aka yi masu har gobe ba za su bari ba saboda suna da goyon baya daga shugabanninsu shugabannin su ne suke hura masu wannan wuta abin da ya kamata hmm. a binciki waɗannan shugabannin militant din hmm. ba shugabannin su na sarakuna ko na mulkin gwamnati ba hmm. ina ganin idan an yi haka kila za a yi samu rahusa a kan wannan matsalar to muna godiya muna maka fatan alkhairi to na ga za mu ɗauki na ƙarshe a cikin shirin hello hello wa alaikum salam barka da barka da shigowa da wa muke magana ana magana da awal abbas a fara da kai da ina kiran ka da birnin zaria na'am birnin zaria na'am awal to dokan da na ji karin je mm. harkar nan yan Niger Delta. Mm. Wato yan Niger Delta wato gaskiya kari da anna mm. gaskiya lokal da mm. gwamnatin Najeriya sai ta yi da tsaye da gaske. Saboda duk ko duk bakin gwargwado duk abin da ake maɗa kyautatawa. Da abin mutum a matsayin ana ganin ko an mashi ba daidai ba. Tunda suna ganin irin sun ce an gurɓata musu wasu abubuwan sakamakon wasu abubuwan duk abin da duk gwamnatoci sun zo musamman mu wannan yan arewa da suke rike makamai hmm. suna bin mutanen da bakin gwargwadon kamar ta adali hmm. to amma ina ganin ni ina ganin yadda suke ganin ake mutu za su ce kara tusewa hmm. wallahi dokar lere gwamnati sai Allah sai ma'aiki ba wanda gwamnati sai Allah sai ma'aiki shi yadda suke ganin cewa suna da wani makamai gwamnati ta fi karfin su kamar tagarin duniya da lahira saboda haka ko su yarda a tsaya tsaya su makansu a dinkan za su yi ma adalci mm. su makansu adalci a zauna lafiya arzikin ƙasa kowa ya amfana da shi mm. to in kuma ba haka ba to garin magana ba haushe shege ka fata ko zan kalli da a gurguje mm. zan kalli wanda da aka mata wanda ta kowa yau zama dera wanda ta kwashi kayan mu a a a a kudin ta kamo aka kama na dawo da shi na ji an da fatan dai za a dinga tsaftace kalamai hello hello kana ga hello to ana ga wannan zai yi haƙuri kasantuwar cewa lokaci ya riga ya kammala to a madadin waɗanda suka taimaka wajen ganin shirin ya kammala wato abdul dan mutan oke ne sai kuma wato ibrahim buba sai abdul yaloman wanda suka taimaka wajen ganin shirin ya zo muku kamar yadda kuka kalla kuma kuka saurara a sai kuma wanda muka saba gabatar muku da shirin wato sadiq abubakar sadiq galadima wanda aka ce jiki da jini muna masa fatan alkhairi to sunana lawal abdulkar dokar lere nake cewa a ci gaba da kasancewa da kafafen yanci liberty tv da kuma liberty radio